الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata ya Allah salatu ya da yamin sun zai tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi ko ya zulqa'ada 1436 ke kalenda nigeria nan na ajin daidai bai tsafo goyi ba wukin a shi dubu ba ko? 18 yin ta tsaguta ta tafi kalenda miladiya nan ya ci gaba ga katinan ya ji da littafin fata wal fada'iyat abdawabit wal asar tsafo goyi bai ni ko? ya za ka فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار يا الدكتور سعد بن عبد الله البريك na na malitafin na litafiyo na ka mutamarul fatwa wadda wa bituha ya almujammal fikil islami na da karkashin rabitat lalibin islami maka wani idan shafi page ko na ma ma ba su yan wutu hanyo man fe lagabe gan ka'ida shi dabo doka shi man dabo ne zanen ga gan wa fatawa ta tv bo ko satellite ko midiyo na wa lagwa suna kun ci ga ka'ida ya mafare su iya gani bai tuyar bai fatawa yau ya zamu iya gani bai tatabu ruhasi ya zamu iya gani be. sai zai ji tamfiku tsakanin mazabi jo ya zaji adin da sayan na gasa wani tsakanin mazabi na mazabi na mazabi na wajen bai tsanko dalil na muka gana saboda da ya da bauna na mai kayi da yamma fara ya zo biki a kudu ga irin wuce ga yaya ba ci yaji buta jannu buta sahul fil fatwa wajibi ya zo iya gangani da sauki ji da fatawa yau inda ma tarudu alai masail la yarufu hukmaha ka kuna mas'ala ga da bai ya zai zama da hukuncin wani au la ha ko mas'ala wancin wato ya zaji itikarin ma ne za daidai ji waniya au ya famu mana ko mai zaji fahimta ya mana ga wancin waniya ana yele da sashen zai je ya fatawa ɗin ne zan da cajin haka ta sa'ulu ji tsarawin da sauki da lamarin man shi maga ya harumu a ta sa'ulu fil fatwa wa man'uri fadi uli mastifta'u haramu yo na zaga ga ta sa'ulu ji guya fadin fatawa ji wani bi ma ne zade shi wayan doro la ya zo wayan doro la aka gugu ko ji gane ko just be careful to no tsaro da gami da gawaye gan wale ga mini tasahulu ji da fatawa ma ezu gaji tasabbuce ezu ga wa tabbacin ya matsala da ya zama musu ya fatawu da ko yanzu su ji ya fatawa ne ngole kame ya fatawa ne wago wo kpaye da yazo wo ji ga nazari ko ji fahimta zan ga cewa mai lauce je ya fatawa nan. wele ne ga gan woji oto ya ji alamu yo ga waji da da katun a zanwaci mai le ga yazo pauta alamu yo ga wagba ko la kuma tsayen man wuci kwa wuce le ga ka ka ga da ja cha be ga jahili wo amma fatawa yazo fauta ya zamu cinta yana mun ga abe ganunu ji daidai mun ga cimi cima mun je falala ga umma je gane za sai jiye da ya fata wai za ta abe gane da lawan ciga gina ibn muflih alhambali al'adabu shar'iyya fe gan rahimahullah ga wala ma in kana man yufti ya'lamu min nafsi annahu laysa ahlan lil fatwa especially zane ya fatawa ne mutum a ɗebe shi tashin ga wuyi wula tu matsayi na wuya ya fatawa na lifawati sharatin awuju wujudi mani'i ya e bane sharatin wacce dabuwa ko mai yana kauna dabo e Ya zaɓe kuranu ya kuɗe sunna ya kuɗe nasuku wal mansuku ya kuɗe usul fiki ya kuɗe makasidu shar'iyya ya kuɗe kawani fikiya ya ko kuɗe wani hadisu na tazo hadisu na tazo na ko wunde de wunde kuɗe matsala na shi jima'u dana ko matsala na shi jima'u dana wai ne zane na ngwaru ya fatawa awo to ma kun je to shurut na jibbelu amma ma ni uda wani dan yuyi na ko ji fahimta ko ene e wago ya fatawa ci bane wago ciwo ciwo ne o ma ne ko ko ma ene wago ya fatawa ci bune hali na na wago ya fatawa ma da goda iyaka har tu ba wani to ne kawai ya kuna ko shi ba ta wo da iyaka na wele ga lamara ya control ya waya ne ko ya zashi wa ji fushi na fushi a ji galaba fushi ma zuwa yana no le za hali rin da jingo yanzu jiki a ungo yanzu ya fata ba ni mani wa lukan gani da yi ne ga da zai, wala ya lamun nasu wala ya lamun nas nasu wayo sai da ya makke yanayi biyu ya sai nau ya haruma lai ibta'un nasi fi hadhihi hal haramu ne za ya fata wajen halin nonon ka ga ne ga wato matsayin doka ne wato ba ga wala tu matsayin wuce ga ga ba ne za je gano ga min za tu matsayin wuce sai ga gwaji ne ma da ilimi amma sai da ruma malai ifta na fi hadhihi hal halin haramu ne za ya fata wani bila iskal fa huwa yusari'u ila ma yahrumu ne za ne diye za ne diye da jiye ne haramu nan la siyama in kan alhamilu ala zalika gharadu dunya especially nga yayin da sai lai ci da gada yan naji wani wayi je wa amma salaf amma salafu jama'a mafari fa kanu yatruk fa kanu yatruku na zalika khawfan a jan kwalu la da lamari din naje bude da su wa wa la'alla ghayrahu yakfiyahu har babu na zalunta da fele ga la'alla ghayrahu fihi a zamani a salaf ya gaza gina wajen ɗan lo ba za ka zama legun a kuki an wabi fatawa irin ne wa kar ya ni adina li wujudi man wa aula minhu kun ji wato mai zada ta akwai bane zane gumu bai ilimi ma ji fahimta garin na damu eh ngama la al-khatib al rahimahu allah ta'ala wa ga al-fakih al-mutafakkih ngo qalla man harasa ala al-fatwa da kyar wale zaye na nga ji fe da ya fatawa za wa sabaka ilaiha mutafe biye shi zo fe da ya fatawa nan wa sabara ala illa qalla tawfiqu mutaji kan do da da ga wuju fiya fatawa san waje nan da kyar ko be ji hankali a zahiri da dacewa nan wajina gaga wata raba abu lamaru magagiye wa iza kana karihan li zalika amma fatawa ya zarabe be shishin we yau mai ne wa ga ga ga da ju zan doci gara muktarin da umar yau to tayi tunna sanya ma wajida manduhatan anhu ne we ne ga zan doci da bana junga le banana wa kadar an yuhila bil amri fihi ala ghairihi umar da iko na waga to da ju zan ga to bujin yana kayatul mauna law min allahi aksar. taimako na sai cadi zalili na dukkan gasarin wasu fi fatawa ji ta yin lamari ma fatawa zanna wajewa bu bai juyi ma fi fatawa wajewa bi aglab wale dacewa na waje ya juyo wunga ya fatawa nun gajin daidai in ma na man gashi shi mutu da ji fatawa ji mutu ga hadi aji ga mu ga hadi zanu ci gan Allah aji to ga zawo madabo ya fatawa wula ji fahimta madabo ya je ya zage ji hanin ga wale kuskure da na ji fatawa na wa wa duk na daidai na wajina amma ya zaga bai shi wunde to ilimi wunde to fahimta wunde da sun soyaki wunde ikhlasu da sauransu amma to su wai wa ga mu fatawa waji wa zanen, zanen zanwaci a da Allah ba zanwaci amma lokaci da nan zanwaci da bana na jinwa ga alubana to su masu kuma nu a waji gon da mai da tawadu mai kitanan wale zaidin na tawfiku na waji kiga gadi da fatawu ban wadu ga na wa na, wai ji fahimta ne magana ko wale ga misali da na yamman wuce ko wuce ko na jaɗi etiyar cici ta ji fatawa ya wani abin yi sayi dinnu jubairi ga ya tiyar lamarin da ce fakala la ga hujja sun makala sayi da ci ga wailu liman lam ya wailu liman ya kuli lima la ya alamu in ya alamu sai na yi wailu littabat ya zana wajin ɗan hujja na waju ga hujja nan ibn abdul bari na gani bai jayu bayani lilini fa fadli ibo a ce a gama alimamu maliku rahimahullah uga mansila an mas'alatin zana gaji ga yaci mas'alan da ce wani sayan bagi lahu kabla an ji ba ungwan yi kanu ya je na fiha an yaru da nasu alal jannati wan nar nun ga bin da amma aljanna da yana na wa kaifa yakunu khalasu fil akhirati ta ga ta fa al kiyamiyo suma ji fiya ka wajin suma fiya wuce ya shaganci na na ga oji gan se pai e, ge fo efu ki ni ga dabe za ne chatun no de tun ne e na wuya yi je ne yi jo so kwa ti dunga ki alikiya mu ti ga biya e wuni nga nga ga wuti ya wuyo nga de de aljanna da wani re ko di de e ya e na da wani re ken wuya ya je anu e za wula ga nu pai jo da ka mi ya je masala ndoro ne wallahi wala so ci goyi ta alqadi ya lube ترتيب المدارك ابن صلاح كما da adab mufti wal mustafti bo ibnu hamdan kuma sifatul fatwa ibnu qayyim kuma ilamul muwaqqi'in أجمع الإمام الشافي قال صيل الشافي رحمه الله أم مسألة فسكت أجمع الإمام الشافي قال مسألة عنه تشوص فقيل له فقيل أتشيغ ألا تجي إمام الشافعي ويجا فقال إمام الشافي حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب san wa ɗebe ya zo shin yanayi falala nan wuyu su sun kashin wuya ce yau ne e ta ci da fatawar gada na al'imam nawa mu kaji mai majimawun lagan nabi ibn mahadi rahimahullah ga sa'ala rajulun malik ibn anas an mas'alatin fa tala tardaduhu ilayhi fiha wa laha alayhi zalo ti bi imam maliki gan làwọn ti ń ga lo wọn ṣí wọn lo wọn ṣí òǹfẹ́ bẹ kí maliki gan ojú yàṣu yàwìn wọn àlẹ́ àlẹ́ òtí àjíǹdì fọ̀kànlá masha allah ya hada òtí ga masha allah ya wọ́n zakazan inni lam atakallam illa fi ma ahtasibu fi alkhair wọ́n gaga sai da mas'ala na wuya sai bayan wọ́n ba wuya alkhairi dabbo na walastu usilu ya gana ga namo da guda ne gaskiya hujjar na tsawa al'ada bu shari'a ibn mufli ga bai ganna al-imam malik rahimahullah kun ga za ka na sabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'ubu alaihim al-masail sabi ne diga fe matsala mai dabo ne la lazoya nan wala yujibu ahadun minhum an mas'alatin idza mai ya jamini haba hatta yakuza raya sahibihi sun gashi unshara ya zaba cewa bai da wucin gigan ma amma rubi ko minar sadadi wata tawfiqi wata haraki. ya to famba da yaziki na sai su sahabi shi ya goroji da dacewa ji da lilina fa kaifa bina allazina ghafat a zunubu wal khataya qulubana ta da ga yi na ji zunubi ganda da cikin ganda can da bashi ganda da cikin ji ganda da limba so koi wa ruke gbayin nan wani gbayin arudu na sai ce gwayi ta an yi alkasin ibn muhammadu ga ya ce lamarin da ce wuce yi ni la usinu ga wujani fa qala la usailu zane jiga na ce gungan ni jituka tuka la'arifu ga raka kami da be ba mu bi zan dore ga aliyu bana fa qala la alqasim alqasim ibn muhammad ta gungan la la tanzu ila tuli lihiyati galle ganje mu mu ba mu wa kasratin nasi hauli da jama'a ja da kuma cha mun guba da ne fa wallahi ma usin wallahi ga mu da na je nun da tubuna fa kala shekum min quraishin jalisun ila jambi da ti zan wa ti min yo wa wafadun to alqasim ibn muhammad wuce gaga yabna akhi ya waye gini alzamha agwa sun ganna fa wallahi ma ra'ayna ka fi majlisin ambalu min yau wallahi ko Yin yilewa yadda majaliso na wa wa'an wacce akwai rinana faƙal alƙasimu alƙasimu ga wallahi la'an yukta a lisani allahu yin tara kwaya a habu ila min an atakalar fi ma la ilma ne bihi umarfin gau ma ba gawun dugan ga yana wunje ilimin wani ibn abdul bari lagani da jami'in bayanin ilimin ibn kai maki alubai lamun mawaki yana sahnun ibn sa'id rahimahullah ala jambe daga bubu an na rajulan a ta ga zaba gina ci bai bufa sahala wuce biyu ga masa alatin fa mai tare da bilai salasa ta iya mun biyu ga nasu kun galon wajin felon fejin felon fejin har agufa wuta fa kala lahu wuce biyu wuce ga mas'alati asahaka Allah li al-yawm salasata ayyam ba wuce ce ga sahnun ibn sa'id ga e ga nau mi wa na wunje fa muta ba ni re man wa malaya jari? fa qala lahu sahnun ta ga wa ma asnau laka ya khalili kiwa gani jiya wa masoyi min nan mas'alatuka mu'dala mas'ala na wai guna mas'ala wacce gigishi dan bo wa fiya aqawili e ga madaku da basarawi wa ana mutahayyirun fi zalika huma ya zawiyo na gaskiya mu yashi dan lamarin wuce wannan fa qala lahu lawan ci agun ga wa anta asrahaka Allah li kulli mu'dala wa masukun nga soko la ta zuya na mun wani ga jiji na ni wa wuyo wa iman fa ka law sanun sanun shadu ga hay hata ya ibn akhi laysa bi qawlika hadha uzlu laka lahmi wa dami ila an-nar unji boye ga yawo bo nga nga nga wuje je wuje na kan wila da gun na wa a wa ya woje ne fa na abi da kai ga lo asako an wanda na a'a ya da jin ga mu ci ga ibn salah la ga ne da da mu to ibn hamdani kuma sifatul fatwa wal mufti nga mala haliyan za wuci nga yakem tabna bi rabah rahimahullah nga adraka kuwa man mutu jamaji in kana aduhum la yus'al idha aju da min haba na aja gigana an shayyace lamarin da cewa fa ya takallamu wa innahu la yar'adu fa da chafe ya da eh, chafe chafe gaga umma fe umma fe ku le kiyaye sheku ibn usaimin ufe ga shari'ar mukaddimatul majmu'u ga inda na al'ana kasirun minan nafi ya takallama huwa ya duhaku far'an bi zalika bayanin nan ya zai da na dan yi aja sai ga gafe ya tuffatawa ba fiye mato san ya bane fayin gabe ga wuce zamane fayin na maga ga gingan wani fiye su da ko ya bane ya nun bai ganin wa ruwa mun al-khatib al-baghdadi rahimahullah ufe ga kunga wa yuhiqqu lil mufti a yakuna kadhalika kunga ungwayi ya mufti nun gafiya cinga ganin mana nun gafe kemina asabna bi rabaga adraktu aqwaman in kana ahadum la yusalu an shay fa yatakallamu wa innahu la yar'aduna وقد جعله sa'ilul الحجة lahu, 'inda Allah ibn zane gingana wa wala la sai huje ibru su kuba wani ne wa kallada hu fi ma qala mi tuwa ya e gano gano re wa tsara ila fatuwa wa min gari mutalabatin bi burhani wala mubahasatin an dalil zanna ma gwa za su fatawa e we kuma biga dalila mu ya e hujan dora dan sallama lo da ta yi wan qada ilai wuci ma mitu inna hadal maqam khatir matsayin nan wacce ne dan jare dan jaro sare wa wa'ar ya ko mu yoyar da sure lole ga ne ba ta yi lawu sai je nan vana je yanzu ga sai da ya fatawa na mu ya zamu je amma gboga kake dai fatawa ya hunde danja nan wajibi ya zulu da ya taci dambo ibnu usaimin kufe gan kaku na wani taliki ya gairi nan ga lakin hal darrahum hada in ba na gulata abadan bar saru a yimma wa kaza nasu uluman wa ta daubikin man na ife cin tare fatawa wani fatawa wani a ajiye man wuci ko man wuci kwaji ya zaji maji amfani ilimi gangani da ya zai masaye ibn qayyim rahimahullah nufegan kun je gane e gane ku je mana wuci ko kon wuci na yana ya mu ji mufti taimako e ba fahimta ya ga wannan gan ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم ابن القيم waye jina mufuti da zana ba hukunci ne unga gina da fatawa ya unga fatawa ya ga maga to hukunci ba jena sai bi nau'i ri guba mini nau'i ya fahimta ahadu ma nini ni bo fahamul waqi'i wal fiti fi wa da fahimta ya waqi una so ali ni واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن وموجه استنباط يأتي كان ينجي اللي علابي بقرائن وجه والأمارات والعلامات الأمارات بالعلامات معنانية وجه حتى يحيط بعلما هل وجه فإنتهي غنو لهم ولا فإنتهي موجه لا لا دي قايدة الحكم على شيء far'un an tasawurihi hukunci bai ce lamarin da ce wai gwala biye wato na bakunci bane wuji fahimta wangi indi talibin kame bakunci ci bane wannan usali nau'i ya baci fahimul wajibi fil waqi fahimta yake wajibi na waji halilin nan هو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجه فهمت يكون تسكو نوا باكو لن تعجبنا كود يجب ترى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأمل الشريعه ان قد الشريعه وقضى الصحابه الصحابة بقضيه الصحابه جنا وجد صافحة بهذا وعليه فهمت دي الصحابة بفتوى يعني lamari da ja bo clearly wa man salaka gaira hadha ada an nasu huk ada al ada ala nas hukukum kan ga da lamu ce ko da tunajin nan wa ga ke yanzu an yi taƙe wa nasabahu ila shari'ati allati ba sallahu biya rasulahu ya wuce na mai fata din na mai daga ya na zugu wuje da ba shari'a na sai tilatu annabi sallallahu alaihi wasallam tunan mai lamu ibn qayyim الدكتور doktor بن ibn abdullah abdullah aziz ali شيخ ufegan نفى من أعظم الضمانات لصحة الفتوى واستقاماتها على طريقة الشريعة الإسلامية صحة الفام في هذين المحورين الذين ذكرهما ابن القيم رحمه الله قام هو فتوى ko zai ji ta fatawa ta ce kwan shari'a ملوية wa shari'a fata muluyu ye wayi ta fahimta ya lamar guba na nebin kai mutum da anan il bi hatin fani fi yi ma yumayyiz alimu alim na sahihi wani fasid ebo bonne yazo ta fahimta wangi nga man ga be ta yi e egan e rike takani egan yan nage da nage yan nage ana wannan ta zuna ta zo wal haq wal batil bene gaskiya ne bene gamane ne wal huda wal dalal bene bawuni ne bene yajine wal ghayy wal rashad wa la yakun illa liman hasana qasduhu na ji faruwa sai ya gani gaje ne wangina wa taharra al haqa ma gaskiya na wa azam taqwa rabb fi sirr wal alan idza ma mutu je zama da sai sai to sai to wa min jawani bi ilmi al waqi wa fahimihi min gwalaje ilimi wa ki yana faru da fahimtu min adam mutasarrufi fa'il kalami as-sadir min sa'il ga je ga waji fahimta ya ga zane ga gana mi tula ga zamu in ga ga ga ga na mu ga na lama na guba ku lama na guta wa afa awiye gigan kpa. po ebo la waji fahimta wa obi afata abojima santu da abon nan ajan gagan amma waga liyani ya yi ne giga tubu na giga tubu wace yanzu, su kuma su yi da ba ebe wa hukunci ga naɗiya ni ko ji ba ga ka'ida yin ta ci mini ka'ida na shi zagaye ya fatawa ta biyan wa gotsanin adamu mari fatil mufti ba da ya bi alfazin wa kalimatin mustafti liktilafin lahajati wala rafi wal adati bainahuma adamu marifatul mufti rashin ya ƙeza na ya fatawa wani fi ba'd al halin wa tiji bi alfazin wa kalim bi alfaz wa mustafi da lafaz da kalima da ne ya fata wani mistilat al-lahajati e bu rike lahaja gani da dialect na je ta ne wala arafi gani uru urufi aji wal adati da al bai bain bainahu ma takana ajo eh Eh, tsakaniyar zasho kan doci waje a jiki balarabe ya kan balarabe bai ne amma kaliman doci da babu su ya iraki wa gada bai a wajen na ya ji nufi na ga iraki ce ba kaliman doci da babu su ya mazuri wa gada bai hijaz wanda na mazuri ce ba bai yi wuce na ga hijaz ce jiki a ba ko kalimai da wajen haka da kayan nufi wa gutu ya kwara lafiya bi saragi songa wace dashin bida wace daji wace da wadu wuce ya fiye wujen haka da fahimta na zanduwa mini abuwa lana ya biyo eh mai kakai sali mai dabo abu tuye la fayewa ci tuye bido fahimta na zanduwa labo ne kakai tashi wa gaje fahimta ganin masu kun wajin gwalo rashin tasawur ya mufti ya matsala na giga tubo nan ya janna wuci maga abin ya da ya ci a nigeria wuci ga cin bice je yubo ma mai ji faruwa fata ne shi ya zashe ya ɗani biyo nan ga malaman yi kakayi a sojitu a lasan tube e tiye muhimmanci ya woɗe ya ɗe lafazi shi da urufin ya da al'ada shi al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala wai ga littafiyan almajmuwo ga wala ya juzu an yufti fil aimani wal iqrari wa na'wi ma bimma yata'allaqu bil alfazi illa an yakuna min ali baladi latibi ugwayi ne za ya fatawa da al'aimanu kuki jijo wal ikraru bai zai daji ne wannan awi ma bai na juna min ma ya talaku bil alfazi yana ji alaka da lafazi juna illa an yakuna min ali baladin lafiz inda goga ta za zaji yin za ne gaga tiyana aw mutanazilan manzilatan fil khibra muradahu ko mawaci da matsayin waje experience yana da shi ya kwana ko min alfazi wa urfin fiha da lafaza yin da urufi aji da nauci ba misali Gida ci gabe da wagan dawa dambo ki wagan wagan wani jiwa ko

gan izagi shishi wacce gan man in ga izagi bai yayi funo gani wani kalima ya yaya da na shi dabbono ga yaya tuye fahimta na yala mai kiyo nuguci ko elder brother da na shi madambo ko ya zai dabbono ga yaya tuye na ikpale ebawi ko so wani ga ya fata wani wajikiyo wa consider irin nasarori misali ko ya zabe ga wai ku ga wujin yanni wade ga gwati zanni alalun ya afirka ba zo ga janni ke ji fahimta to ko wai gizo uwaka ku ga daga ga gwati zanni na kun ji hankali ga ja cin gokin nasarar wa ko baye bai wai jin so wa de fahimta yan urufe zanni biye ne je dule bayan lamari ne da wallahi ibn usaimin kun fai shara'i ganna ke dai matsala na a tututa ciye ga ungwayi na za ya fatawana saula ta saure matsala wancan wuji ta saure na gumi na tabbatar wa e e da dole wa ki uru ebe na urufin na ije gba ọtaka ni eji olu eji ebe na uje za nnochi ga ma na nnochi tuye gilafas nnochi tuye na ma ya ba sa nnochi onwa aji ma na wuce wani dole wa ɗiki ma nu ya bayan al'ada ko shi ne na igbo nke gabe kwaji wa dubita ce muftiyo ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنى kalam. Waji wajibi ta ce mufti da ke gade ga da ya shi kalifu ta jiji tunan ya za shi tala ne imanin kalam ko ai ya tsala da mustafi ya zane yi zuwa gano tu ya gaggi tun ya tsada ga yau lafiya mai za ka na bai idan wato ne especially ga ɗiya da ya ji wani ya annan lajaki ce taksalif ya bane lahaja ne yi yi ne lafiyari taksalif fakat takuni kalimatu wahida mustamilatu biddaini lafazi ni adabu ne wanda hanka la ayu ziya kiyo opposite ne do jina fatajidu ha masalan inda ali nabi mana wa inda ali ijaz man akhar wuji wa bayana ji dijo mana ji fa ne kai e bayan zigo mo e bayan ijaz yo mana ji fa ne kai wa inda ali misr bi mana salif ewa misra ce ma de mana yin tashi wa fil iraki bi mana rabi wa fil sham bi mana khamis bi laban bi mana sadis wa kada gama la al khatib al bagdadi rahimahu kun ga mini lamari nun gwa mini ilimi da yake nun gwa yi mufti yana waje kiyo waje ilimi yana shi al'ada yin tashiyar jama'a wuce bai na da daya jiya jinai na umuru nasir jariya bai nagun wal adat li ma'rufa minhum lamarin na da tsakani jama'a shi iya shi al'adan ya iya ya dole wa ilimi ga kano ya fata guta can abu ne kace wa sai ne wa sai da gane ko ko al ga ibn ya lamari wai ga ilahul mulki ne ko yake dai zane ya fata wani wajen mura'a tun yan naji da lafazi ne zane ji ne da al'ada shi da urufi ya shi ne gani ma ta tagayyaru bihi fatwa li tagayyuru urfi wal ada ni ne na fatawa ya ba bai baje urufi da al'ada ya zaji na mujibatil aimani wal ikrar wal nuzuli wa gairiha ina ji alaban al'aimanu kuciji wal ikraru da tabbatarwa je ne daji wal nuzur wanda yayi taji nan wa da ya bayyana biyu nan zalika al halifa idza idza halafa la rakibtu dabbatan zame shi kudin gaji kudin ga wallahi tallahi ya karatu dabba wa kana fi baladin urufuhum fi lafzi dabba al himaru khassa اختصت بيمينه اختصت يمينه

wala ya hannasu ruku rukubil faras zahiri da nunga da tudo ku wa gaga ka faru ja wala jamal umma da tura ku wa ka faru ja wa in kana urufuhum fi lafz dabati al faras khassa humilat yaminu ala yadun al himar amma ila ga bi jace to urufe ba ba ga dabatu ene bana ga doko kawai yo wale ga nga kuti ga mi tu dabba e ba zahiri ne jo wale doko ga ta kai wa sanjulo bayan tataja وكذلك إن كان الحال من ممن عاد ممن عادته ركوب نوع نوع خاص من الدواب أما إذا يدبو na ga ga misali al'ada abu nau'in yadda ba su saci nuna ciwo nan kan umara ke mulki da ciki nan wa manjara majra bai riga biya ne homilati ya mido alama ta da min rukubi min rukubi dawam wa ale ko ci na washe gami a duk dabba na gula ta cinye nan aga yi da ya ji wunci ga wunci yau nan ko fayufta ko fi kulli baladi bi hasbi urfi ahlihi wa ya fatawa irinna ya jama'a jin dole bi ne gai urfi ya jama'a shi na wa yufta kullu ahadin bi hasbi adatihi do ma ayu fatawa based on al'ada ya zama ci wa kadhalika idza halafa la akaltu ra'san a ta ga gaji kucin ga wallahi ta wallahi mi a gitiya fi baladin zanen maje kutina na ne ejinu da na yi adatun aklu ru'usi da'ani khafatan ina al'ada ya ji a giciyar nan ji kawai lam ya nas bi akli ru'usi tayr wa samak wa nahwiha no le za nun ga gan ya ya wallahi mu ya gitiya alali ma ga tuji wo etie ke pa ji uti bo etie nan ji kawai no le za nun ga be da ji etie te onyo to eh a tayr bi asama etie luji ga ni be etie ikanji wannan wa ya biya biyu nan gole zana a gula ka faru jan wa in ka ne adatum aklu ru'usi samak hadisa bi akli ru'usiya amma ga ga al'ada yanzu na ji al'ejo to gigiwi kiyo aga tun arafu yana kpare ikan Wa wale nga be ke kan jali to kuma ga tunga kafara ji ke nga nga ji halfu jina ko wa min zalika ma akhbarani bi ba'd ashabina na qala limra'atihi nini ubo ne zan ga tinin jama'a ya ajo ya labari ga zanuwa ci haka yi ga in abin laki fil kuruji ilal hammami fa ki talikun ni gaji izini ya ga wacce yolo ba furum ya ga waje ya wani laci fata hayya atlil kuruji ilal hammam in zagi na tashi da jinin ga cin yalo ba wani eh na wa tiya lo ba furum na

a ci da fatawa da zanu ci fa to bi anna kat sallakat minhu a can ne ya fatawa ga yi na gani fa qala lil mufti in ta ga mufti gan bi ayi shay'in awqata alayya sala kila wati gan ya wa mi hala da yi ni ore fa qala mufti gan bi kauli kala ukuruji e bona wa gunga ukuruji na fa qala inni lam aqul laha zalika iznan ni na ga gayu gani jizini gutu yani wayan da ma kulti wuta hadidan wugan na gaun yau wani ni ngai ngirin sa ba ni ba ago ma ja zo ha wonno yo ne wuti gawa ji bi ni ju ngaki yo zo so ne modi di ken do gaga gaga na wa interpret ye ki wa ba wonno bo ko ai innaki la yumkinuki al-khuruj wa yaji ha wono ga tiyana ha ha wa za ka kauli ranar ne ke ba su ko lati na ga yi malu ma shi tun inna ubi ma ta mulu da basir e je na bai na sai ke ne ne sai ke ne ne ji ne ba shi e za bi aya nan ba shi ga su kwai ji ne ji ga su dule le un dule su ku bai bu su ko yi malu ma shi tun no fa la za isnu lam am ya lam an ya malu ma sha'u ga izini ga ga na je na ba ne fa qala la ajru jani wato anta lafasta bi izni fa qala an talafasta bil izini ina waganta ya lafazin izini fa ka wato ma ratul izini wuji izini ne ba falan ya fuka al-mufti haza sani ya fata wani mu ne wuji fahimta ya ganna wa hijabu an idraki wa lalle ya kana da sakani mana rashin fahimta ga wanda zugu ungwa wanda fahimta ga na wanya wa farraka baina wa baina imra'atin kaza na game yayin nuni bi malam ya zambi illa wa rasul yana sa kuma tucin jizini na tuwa nan wala admi yi, matil islami dan do majizini yi, na mil mai musiba nan wa yata shi'ri hal yaqulu hadha al mufti in ba sa ne ya fatari nan wa be gaga ba sa ko nan latin daga faman shafali mino man shafali ya furza na ba da wuji zanwa ba da wuji kafirci mai zaɓe ya gan wajen fahimta daga yadda daga isnin laufil kufri ga hajji isnin jigudu ji kafirci wa wallahi ya abin nasu anil fami anil lahi wa rasuli wa ani wa anil mutalliki na makasi dakun wale zannan aɗiya da fahimta ya tuyaci aɗiya da fahimta ya tuyaci amma ki aɗiya da ta fahimta ya zannan tuye ya tuye ni ne makasi na launci ya yi na ebo na magana maliku gan la khaira fi jawabin qabla fahmin alkhairi da ya jene zai ya kani wuji fahimta ya ga wani buwa ya ga yamma fa ne kai la da ya kai na dai lawul waki no ya ga imam malik na magula khaira fi jawabin qabla fahmin na alkhairi da ya jene zai ya kani wuji fahimta ya ga mina wani inda wanda ya ga wani na ga khatib al-baghdadi da al-faqih wal mutafakki yabubu abla ibn al-mu'taz وقال التثبت يسهل طريق الرأي إلى الإصابة tunga ya zuji tabbacin ya ga mu ji fahimtu wani latu rai ne daga ya na rai ga biye de wal ajlatu tadmanu al asara e ga mu ji ya mazugu wani la ke wani la cimbici ngan mala zan do ci mini man ne ya ji ba sai a ce ji bici kenan a tuya ga wanda mini yanu goyi zai ja jiki nan zai ya fatawa ta ce midiya shi wani an ya kula eh eh an ya kula dai ilmin biyara fil baladin lazi yantani ilai sa'il ya zo da ilimin urufi na yin shi na zane biyu da na gaji kinan eh? in gaddanin wa illa falyatawaqqaf fihi kaga mun da urufi ya wuce masu ne da ne mai gina wunja alaka da kiyon al'ada bai ga urufi ji da lafazi da sauransu mu ga duwa da tiga ruciyo aw ya ila ila ila ulama al-balad nafsi ko to mu ga to aliman ya jago wallahu alim misali a eh, da shi bani no ga afrika ya je system extended family kashi wujen ba ba na na waje gwazu mai kira mutu ta ne bata yi ba yi ko bata ba mutu zan doro mini abu aya waje ko bata na kiya ku zan zandoro ce maji ja mu ba ji ja magi amma maji zagi wujen hankali a ga ake mini mai da cika ta kai wa ga yafo fata ga ibe su kwa ga dangi ya yaji ma ga ne ya ya gwa su ya ya ni gwa su ni ya ni gwa su ni amma ga ci lewa ga ya bi gwa su ne ji joji ya o ko so e daga ben ne ki society no ti da ba mai balarabe in ba ga to in ba e zama ne gwa su mu ko e zama ne ya yi wo mun jan kele amma no ti ga to lita ka kali la yi ga ne ya rawu so ga be bi no ene pa be ya ya gwa su me ba bo no no e be relation ko di jayo ko eji amu bi amatu bi khalu bi khalatu yi unga ya wujiya baban ni ko nan ni ko baban ni nan ni da sauran su unga ya dole waga bayani na toji ta fahimta jige ne ba shi yabo bai gairi ne ga don unga unga ne ni amma rashin fahimta na su kuma langaron fata waya ita ko yaji gudu nga kai da yayin ni ci adamu kuful mufti ala hakikati waki baladil mustafti wa ma yahdusu fiha ga kai da ya guni ci adamu kuful mufti ala hakikati waki baladil mustafti wa ma yahdusu fiha zane ya fatawa na nga ya kika ne ne ji faruwa dai shi zane ya fatawa ne zane biga nono zane ya fatawa na mufti kuɗe ke ji ajiyar e zan da ci boya ku kuyo ko na na ɗan yiwu ne ya lefa ta ba shi sarraun yi ne ke ji faruwa shi da ciwo nan ebogo ugwai ne za ya fatawa ya e matsala na shi da alaka da ya na jiga di faruwa shi da ci ne ya zane mai ya fatawa na umarje ilimi ko tasawuri ya hakika ne ne ji faruwa ya e shi wuce wana ko ji gane ko ramala shehu muhammadu nasiru din alalibani fegan وكثيرا من العلماء كثيرا من العلماء قد نصوا ala نعم كثير من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون توجيه الأمة من جسروي ووضع الأجوبة لحل مشاكلهم أما يعجي إبا صوف يمثل هاجي أما دول يمثل هاجنا أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم عاد إلمي حالنا ذاوتي دنا لذلك كان من مشهور كلماتهم نعم لمن ينعب ويجمين كلمة يمم وتقوى جوانا الحكم على الشيء faru an tasawuri yi ko ba hukunce ce yan doce wala jiyan tasawuri ya matsala wancin ma'ana waje fahimta yankin da matsala wancin kami wa ba hukunce ci gwanin wala ya taka ku zalika Allah ma da fatil wakil muhitu bil mas'alati muradu bahtiha ko da ma ya tabbatarwa ta wade wace na matsala ga dainin gwanin faru an tasawuri hukunci bai tiye yan doce wala jiyoyin yawo ji gane wani ke wuce yi biyo domin mana kazo ba ku ji wani wasu ji fahimta biyo zo wala ya taka ku dalika na mari tabbatarwa illa bi mari fatilwa kil muhiti bil mas'alati al murad bahtiha sai daga ɗaya ne wa ki uyen yanayin matsala da raga ajin bincike kibunan wa zamin kawaid al-futiya bi khassa wa usul al-ilm bi amma na kai biyo fatawa specifically ko kuma usul ilimi wa generally su'al waje ba hala fikir waki gabo da nago dan da tini man na je ji research ji na Allah lamarin nabi etiye zana ya fatuwa nun ko sai lamarin na sarwi muciyar fatawa تصدر لآل بلد لا يعلم المفتي شيئا من واقعهم وأرافهم مشاكلهم فتوالوتنا عاجها يا ذا جنوة جنا zane mai ya fata wani cikin na zuku wunde hali na da yinin bana wunde uru fiyashiya wunde matsala na da yinin bana wasu rufi mulhita wasu rufi mulhita bin wani basu gande kwamishin na sha maguniya au an na da bi na ilmin kafi ko sai za je ilimi na kugena wa bitali fala ya juzu nau'in Fata fatawa fi shi'unihim ungoyi na waya fatawa ke sha ne za wuce yona kama na sala zalika kibar muhakiki na min ina. ke mina man wuci kwaji ajin bayani ga wuce nan mujamal islami ya junu fegwe biyo na wale daga tabali ta asini ajin sai a reference ya kiyo ya du fegwe biyo gubaici ya mujamal fikil islami na ko na ta du jordan bu ya second ya akira 1427 na na lo 28 ya 2016 na ga mini sharatin ya zana ya fatawa na bu don sharatin daliyi almarifa bi ahwalin nas wa arafihim da na ya fatawa nan wuje ilimiya haliye za an yi da wa udai al-asli wa musajjidatu dan mai hali ne da ya da ne biyan wuri ne ga faruwa ne wa murati tagayyurha فيما بني على العرف المتعب المعتبر الذي لا يصادم النص ya zamu yake mine ba shi lamarin shi yayi ya urufi ne gugu gangani da nafsin yana wajen urufi bai no ga goya al'adatu muhakkima ne no urfi bi al'adatu ne gugu bi shari'a yana ko amma ke tiye bai ga mini ladabi mu don ya zana na an ya kuna arifan lima aulahu min auda'in yanzu da ilimi na na mugogu ya hali jina sheku ibn taimin wanda ilimi na shidu na kuma ju cita fatawayo especially ina ga da alaka da ya shi da tunu ɗere a kika ne ne je shi wucin gona nan ga malaka kuna zan da ci nugan cikin al'ada su lati waka hajjibin jazair min al-kurji al hakimi yana je ji faruwa cikin yawan jeriyo ne ga ja a ga da goyo da shi na kala ibnu taymin ga awwalan ya mafari la yajuzu al-kurji ala al-a'immati ungoye ne ga tana ga da goyo da shi na ko munabada tihim magoyi ne za ta gawa da ji mulki jin da ci na illa ina yakfuru na kufran sarihan inda gwa ga ji kafiri kafiri na ci bangbana mai na bi ya bai gina annabi sallallahu alaihi wasallam gan illa an taro kufran ban wa hauce la hadisun da karshe al hadithun alai shaykh usaymin ya saniyan ya baci al ilmu bi kufrihim ilimi da kafirci ya zawo ciye wal ulama hum alladhina yuqadirunahu man yiga doga zan na zu musunci zan je zu musunci bayan ko sai mu ce to wa ala la kadiru ala na kuma ala hukumatikum ni da iko ne ne ba kun ce ce hukuma ya shi buga kafiri yona li annani la arifu ya bane ni kiya wa fil hadisi kuma da hadisi da hadisi na gali an daga indakum fi min allah burhan ne ne wa ta la ta ga ibu sai min wani wajibi anan eh wati yani ejuga ngba hukunci hukume Algeria hukume ya kafirci yo president Algeria ma su musulunci usaimin gan wa gaggan wucewa bane wuce ne jijiya e, bane mabiya hali na da yanin mbona kuyo ko wato cin lelwe e, bayan ilime laya zaye da su yato ya ne bai da ci bai rashin ayyankin da fatawa yau babu ilimi ne sai ta na ga wala ta kafu ma laisa laka bi ilmun ina wadda ya ilimi wa daga lamin tuma inna sam'a lalle wuwo, wal basara bai bayele wal fuada bai yagbe kulu la ta bata na jika na anu masula a dugan ko jira ne ko kemina shehu tamin ga ne hali ya zanna jina nan lamari ga zugu lamarin wuce maji alaka da tafsiriyar musulmi shi lamari ji alaka da tafsiriyar musulmi shi kun ya zane dinga ne ya ga wuce abu da wunde tasiri wunde daidai suran nan ebe da kano yi zaka firi nan sharafi shiga agu ina ji ma kuna ma dabuwa tabiya iri nan babu dangane bai zanu da hije na je jimina ya bayi lima maje yi lima nan zanu da yi da fahimta ya ajiya nan zanu ci gaji zubun zanu ci yadda towar rawa zanu ci mai wato ni suna mutafi a fatawan haza ya kuzi musulunci a shara bata da musulunci su fi bata da musulunci wadda ga jiga yi lebo fiye da musulunci wadda ga jiga sama ake fiye da musulunci sai da bata da musulunci kari bata da musulunci wani e ganna ne ba wa ni bisa a sannan ba a ni gaban kalali a fi ya kafi fakad ba da ya ahadu ma Allah kiyaye mu wani bai zai lai ga musulmi lalli ne wani lamari ne ba ta gwanan waya ya man wuci kwashi sai ga kafin da jiba abun na for wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh